Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya dukkansu a can jamhuriyar Nijar. A yanar intanet ma kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin yi muku marhabin lalai cikin shirin dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. don sai mu ce mun ji domin tsari wanda buhari ya ɗauko yana da yawa an yi ce muna za a gyara hanyoyi domin mutane a samu wadata arziki an ce za a gyara wutar lantarki domin mutanen da su samu aikin yi an ce za a sama ma matasa aikin yi to mu san wanda za mu kama ba wani dan hamayya a badin yake martani kan shirin farfarwar tattalin arzikin najeriya da shugaban kasar muhammadu buhari gabatar jiya laraba shin a ganin ku da akwai rawar da dabbobi kamar karnuka za su taka wajen yaƙi da 'yan ta'adda wannan shine batu da muke son jin ra'ayoyin a kai an jima kaɗan bayan labaran duniya lambar da za ku kama tashar mu kai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma yanzu sai a gyara zama domin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ƙasashen Siriya da Rasha sun sake musunta zarge-zargen cewa jiragen saman yakin Siriya sun kai hari da bama-bamai masu guba a kan garin Kan Hun da ke hannun 'yan tawaye. a arewacin kasar ministan harkokin wajen syria walid mu'allim ya faɗa yi wa alhamis a birnin damascus cewa ƙasarsa ba ta amfani da irin waɗannan makaman ba kuma ba za ta taɓa amfani da irin waɗannan makaman ba ko da akan 'yan ta'adda ne ita kuma fadar shugaban rasha ta kremlin ta ce shugaban ƙasar vladimir putin a zantawa da ya yi da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta wayan tarho ya ce masa bai kamata a yi zargi a kan wata ƙasa ba har sai an gudanar da bincike tsakani da Allah. Yau Alhamis 'yan ƙasar Gambia suka yi zaɓen wakilan majalisar dokoki na farko tun lokacin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar yaya jan mai sha kaya a zaɓen da aka yi a bara. Sakamakon zaɓen yana da muhimmanci ga sabon shugaba Adama Baro wadda yake buƙatar jam'iyyarsa ta samu rinjaye a majalisar domin ya ƙaddamar da manufofi da ya alkawari a lokacin yaƙin neman zaɓe. 'Yan kasar za su zaɓi wakilai 293 daga mazaɓu 53 domin canja wato domin canja masu rinjaye a majalisar da bai canja ba cikin shekaru ashirin 22. a can kasar afirka ta kudu kuma ana ta ƙara matsawa shugaba jacob zuma lambar da ya yi murabus a yayin da ranar 18 ga wannan wata idan allah ya kai mu majalisar dokokin kasar za ta jefa ƙuri'ar nuna rashin amincewa akan shugaban masu nazarin harkokin siyasar kasar sun ce kan jam'iyyar anc mai mulkin kasar a rarrabe take sannan kuma shugaba zuma ya yi hasarar manyan kawayen jam'iyyar ta anc jam'iyyar 'yan communist da kuma babbar kungiyar kwadago waɗanda suka ce ya kamata shugaban zuma ya yi murabus waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babu wanda yake son ya yi zaɓin zama ɗan gudun hijira, to amma ala tilasta sa wasu zama 'yan gudun hijira domin gujewa tarzoma a ƙasashensu. Yanzu haka ƙasar Uganda tana da 'yan gudun hijira fiye da miliyan guda da kuma masu neman mafaka. Ƙasar Uganda kuma tana da tsarin tsugunar da 'yan gudun hijira da ya sha bamban da sauran ƙasashe ba sansanoni ba. garuruwa ko kuma unguwanni suna bai wa 'yan gudun hijira gudunmawa ko wurin wato kyautan wuri ana bai wa 'yan gudun hijirar fuloti inda za su gina gida da yin noma ana kuma ba su takardun samun aiki da fara yin kasuwanci. Yau Alhamis shugaba Donald Trump na Amurka ya tarbi takwaran aikinsa na China shi Jinping a wurin hutunsa da ke jihar florida za su yi taron kolin kwanaki biyu da ake sa ran shugaban na amurka zai matsa kasar china lambar ta dauki wani mataki akan shirin nukiliyar kasar koriya ta arewa kasar china kusan ita ce ita ke baiwa koriya ta arewa dukkan kayayyakin da take bukata da suka hada da kayayyakin masarufi da abinci da kuma kayayyakin da ake bukata na aikawar da ko kuma gudanar da shirin nukiliya takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta azawa koriya ta arewa ba su hana ta gudanar da jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami ba labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc 'Yan Najeriya sun fara bayyana ra'ayi kan wato shirin farfaro da tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari gabatar jiya Laraba. Ga ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana daga Badin. Yanzu kuma jama'a sai a mana aikin gafara saboda tangarda da muke fuskanta da na'urorinmu a dan ba mu dan lokaci kaɗan za mu kawo muku wannan rahoto da hassan umar tambole ya aiko mana dangane da wato martanin 'yan najeriya kan shirin farfaɗo da tattalin arziki da shugaba muhammadu buhari ya gabatar jiya laraba A jiya shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani sabon shiri na inganta tattalin arzikin Najeriya. To ko me 'yan Najeriya za su ce game da wannan sabon tsarin don inganta tattalin arzikin Najeriya? Sunana Abule. Eh to sabon tsarin da shugaba Buhari ya ɗauko mai kyau ne. Amma muna son sai ya dage saboda me akwai matsala. Yanzu ka dubi kayan rayuwa suna dinga tsada da sauransu. Yanzu ni matsayina okada nake yi. Yadda nake sayan abu 700 ko 800 yanzu in na te 1500 nake sayan sa. Kaga wannan matsala ne amma in ya rike ya dage Ka kaga insha Allah za mu samu sassauci bisa ga baya inda an ka wuce sannan kuma abin da ke tafi yanzu ga lalle Musa hina bakin kokarin sa sannan akwai masu hana mu ruwa gudu kamar irin yan majalisu da sanatoci da ke shakuɗa su abubuwa ya ɗauko wanga sun ce ba haka ba ya ɗauko wanga sun ce ba haka ba kaga ire-iren wannan duk in bai ta hatse ba akwai matsaloli wa wallahi ba zai ci nasara ba sunana manuga dan PDP mazauni kara akin yale a nan jihar Oyo kanan Sidiko Oldi gargariyo jihar Kebbi me zaka ce ce a game da sabon tsarin da shugaban kasar Najeriya Buhari yake son ya bullo da shi na inganta tattalin arzikin Najeriya? To, mun ji don sai mu ce mun ji domin tsari wanda Buhari ya dauko yana da yawa an yi ce muna za a gyara hanyoyi domin mutane a samu wadata arziki an ce za a gyara wutar lantarki domin mutanen Najeriya su samu aikin yi an ce za a sama ma matasa aikin yi. To mu san wanda za mu kama ba. Uku ɗin ba wanda an ka cika. ko ne sai a ce muna za a yi za a yi ana rikici majalisa ana rikici tsakanin majalisa da da da da da shugaban kasa mu matsayin mu na yan PDP ba mu gane inda an sa gaba ba to baka ganin cewa shugaban Buhari ma ya ce akwai wasu hanyoyi a cikin wannan kasafin kuɗin shekarar 2016 da ake son a yi a Najeriya to hanyoyi wa MI aka yi a nan na tashi zuwa Kwantagora dan nan ga sai kai awa goma sha uku ba kai ba kai Kwantagora ba babu hanya shekara biyu kana mulki babu hanya ba wani ci gaba mu ba mu ga wani ci gaba ba don ba ganin ita jam'iyyar PDP ta shekaru goma shida amma akwai abubuwan da har yanzu bata kammala ba to jam'iyyar PDP ai akwai abubuwa ta kawo na ci gaba iri-iri ta kawo inganci ga aikin banki ta kawo inganci ga wayoyi ga ana ana samun ci gaba APC ta hau an ce ga canji canjin mu ga canjin ba kullum ana mu da gafara sa mu kaho ba kwanan baya da kai ne ya ce wai ba kaho ba wai hassa sai mun gani to mu har yanzu ga hinan muna sayan kwanon eh, eh, shinkafa 600 muna sayan kwanon gero 250 sunana Abubakar Muhammad kuma mataimakin sakatare na manoma. Shugaba Buhari yana ta kokarin ya inganta tattalin arzikin Najeriya ciki har da sashen noma. Me za ka ce? To abin da zan ce ga wannan tattalin tsarin arziki da aka da ya fuskanta. A gaskiya abu ne muhimmanci. To mai me kuke son shugaba Buhari ya a cikin wannan sabon tsarin? Abin da muke so mai girma shugaba Buhari shi Allah taimake shi muna son do Allah a kalli manoma da ijan rahama. Hassan Umar Istanbul, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. batun rawar da dabbobi musamman karnuka za su ci gaba da takawa a yaƙi da 'yan ta'adda kamar yadda babban hafsan hafsoshin najeriya janar tukur yusuf buratai ya ba da umarni a baya nan shine muke son jin ra'ayoyinku a kai kamin nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan fefe da ke bisa inji. kuce da shi bai na Allah wa ku bar agona da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba ko kura ta rame karnaka ba samu wa ba gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka Kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa. Haka. Ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa. Haka. Maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba. Haka. Ga ungul za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba. Haka. Duk na cin kurma wurin faɗa ba zai cari zaki ba. Haka. munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ma haka mai ya haɗa bari da gada idan ba shari'a haka me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta ɗaukar da ni ce gaba haka dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mai kira na farko daga Zaria inda kana jin mu bismillah. ina muku fatan alheri kuna da lafiya ko lafiya karo alhamdulillah menene ra'ayinka game da maudu'in namu yau to wannan sandika da aka kira aso ne za su taimaka akan hakan tsaro to Allah ya sa aso lafiya Allah sa kuma Allah ya kare zaune da mu lafiya amin To, kamar yadda muka ce in ba ku manta ba ba da jima wannan bane babban hafsan hafsoshin mayakan kasar Najeriya General Yusuf Buratai ya ce akwai bukatar ko kuma a sake dawo da karnuka a yaƙi da ake da 'yan ta'adda a yankin Borno. Me kuke gani game da haka? Mai kira da Kaduna bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaika assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam sahabu barka da dare ne maka barka da kokari. Barka kare. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Na'am. To a babu shakka gaskiya kamar inda shi malam tukur bura ta yake magana a kan dawo da wa'annan karnuka ni a nawa shawara a nawa tunanin ban ga alamun ya kamata a kyala wa'annan karnuka din. Tunda Allah subhanahu wata'ala ya bamu yawan sojoji a Najeriya to ya kamata gaskiya al'amari a yi amfani da waɗannan sojoji domin mu durkushe duk wani ɗan ta'adda a Najeriya kuma idan muka ɗauka kaga karnukan nan abin da kare ɗaya zai ci a wuni soja ma guda biyu ba za su ci shi ba to don haka ya kamata wannan kuɗi da makon a ba a ba wannan karnuka to gara a yi amfani da shi a ƙara sojoji albashi a inganta su da salari a inganta su da wasu kayan ayyuka na wara kenan da ƙarshe ne muka fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to madalla yanzu kuma bari mu nufi potaskum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Alhaji Haya ne daga Fasinsu. Na'am Alhaji Haya. Ah, yawwa wannan abubuwa kamar da mai girma cikin Yusuf Burata yake cewa zai sa karnuka. Hmm. Mu mun fi sa a sa addu'a a kan al'amari don saboda mu muna wannan yankin da muka san matsalolin da aka yi. To. Saka addu'a a taimaki bayan Allah a kansa. To. To amma ba ku to to to madalla. Mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu nufi Abuja. Hello mai Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke kira daga Abuja. Malam Isa, Malam Isa Yakubu ne daga nan Abuja gwagwala da. To Malam Isa Yakubu bismillah. ni shawara na na karnukan za a kawo su gaba daya gaskiya za su taimaka cikin wannan al'amarin yadda ya kamata kuma yayi daidai a yi haka ɗin. saboda duk inda mugu yake ya binne wani abu gaba da wani na karnukan suna iya sun sana wannan wuri ba tare da wani abu ba ko da wani babu ya tashi ne gaba da sai tashi da karnukan nan gaba da sai ya su gida to ba ka ganin cewa masu rajin kare muradun dabbobi za ka kamar cewa ana kuntata dabbobi a dabbobi ai musu training sun sanar ta wannan ne ake training za su ci su suka cancanta su yi aiki ba na ɗauki cikin da wanda ake su da amfani da zuwa. Na'am. To ma da lamun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Kebbi. Alo? Salamu alaikum. Wa alaika salam. Na'am. Magana da aka yi na karnukan na yayi daidai. To. yana da kyau haka nan akwai abubuwan da kamar za su iya gane sojojin ba za su iya gano ba to kuma maudu'i na na biyu wanda zai muku bayani kuma gaba ɗaya majalisun da sai sa wanda a buga gaba ɗaya ce da su a sa to madalla lamun gode kwarai da gaske maudu'inmu na yau shine kuna gani akwai fa'idar ƙara saka karnukan nan cikin harkar yaƙi da cin Ok, harkar yaƙi da ta'addanci ga mai kira daga daura bismillah. Assalamu alaikum, sunana Bala Mansur Zangon Daura suna ce Na'am. To, abin da shugaba Brett ya yi wato zai yi kyau. To. Wato gaskiya na goyon bayan shi saboda ai shi ya san abin da yake. To. Saboda ai in bai san abin da za a yi ba ai ba zai kawo wannan mushe ba. Mm. saboda haka ina goyon bayan haka mun gode kwarai da gaske malam bala daga daura yanzu kuma bari mu nufi gashuwa ah. eh, daga murya ba mu jinka to malam da yabu wanzan sai dai ka dan ƙara murya kana nan kaman kana magana ƙasa ƙasa ainin to menene ra'ayinka kan wannan batu Mun akwai ɗan tangarɗa layin mai kira daga gashuwa. To ga mai kira daga Barno. Halo? To, da alamun shi ma an fuskanci tangarɗa da layinsa, a layin ya tsinke. To kamar yadda muke bayani in kun tuna ba da jima'an nan ba ne babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasa na Najeriya general yusuf tukur buratai ya ce akwai buƙatar a sake dawo ko kuma a kawo karnuka a daɗa shigo da su cikin gari dama can a bayan gari ana amfani da su to mal ma, to bismillah wake magana malam ya fashin daga ina Allah ya fashin daga bukur daga jis bukur ba to malam ya fashin daga bukur bismillah menene gudumawar ka ra'ayina a kan karnukan nan ne da ake magana gaskiya ne ban boye bayan wannan karnukan ba saboda sojoji da za a ba ma wannan abin ya fi a ce an jefe karnukan. To amma kana ganin baka ganin cewa karnukan nan suna iya sunsuna abu su gane kamar ana a manyan kasashen duniya na ana amfani da karnuka su sunsuna wa masu dauke da nakiyoyi da sauransu. Yanayin kasashen da suka ci gaba akwai bambanci da mu Najeriya. To. Akwai bambanci tsakaninmu da su. To, to madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi jihar Ondo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abdulbaki Ladan ne. Na'am. To wannan karnuka ni a nawar ayi da a ce aiki da karnuka nan da a da aka dage yi ta fi neman wannan karnuka inda za a yarda da nawar ayi. To a yanzu ma ana addu'a. ai a dage addu'a yanda ake yin ta da to a linka to to ni na wara ayi kenan to babu laifi mun gode Allah kuma ya Allah kuma ya sa mana abin da ya zama alheri amin to madalla mun gode kwarai da gaske to ga mai kira daga jihar Nasarawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. muna magana da Sa'idu Hausawa daga Nasarar Toma local government. Na Malam Sa'idu. Na. Maganar karnuka nan gaskiya wannan ya kawo wannan sunan Allah ya musu albarka. Saboda akwai karnuka na ana musu training ne gaskiya. Inda ya ga Boko Haram zai bi su ne da gaske ya kama su. Kuma na ba da goyon baya ɗari bisa ɗari. To. Allah ya saka da alkhairi. Amin. To Malam Sa'idu daga Nasarawa kenan mun gode mu ma kwarai da gaske da samu a bayyana ra'ayi. To ga mai kira daga jihar Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaika salam. To sabu Ibrahim Alaran Mariga cikin. Malai Ibrahim barka ka dai. Yawa barka dai. Gaskiya ni na ga ra'ayi na fa gara a su karnukan nan fa. To. Yawa saboda yaushe za mu ci gaba ana ta cewa kasashen wajen suna amfani da irin karnukan nan domin a sun suno bom. ko a sunsuno wani abu wanda yake dai a irin haka za a tirena su yana da kyau muwa mu fara gwaji ko da ba da yawa ba a siyo ko da dan daidai wanda za a iya kula da lafiyarsu da abincinsu da kuma training ɗinsu su ma sojojin da kuma 'yan sanda su a nuna musu yadda za su iya sarrafa su kaga haka haka an ƙara samun wasu su ma jami'an tsaron tunda yawanci kaga jama'a ba iya sun suno bom ɗin suke yi ba mun gode kwarai da gaske malam ibrahim yanzu kuma bari mu je daura halo halo assalamu alaikum wa alaikum salam barka da warhaka kana magana da Siraji Lalo zangon daura eh da Allah ne sanci rediyon nan ina jin ka na barka da kokari mm barka ka ya ayyuka alhamdulillah menene gudumawar ka to wannan lamari gaskiya alhamdulillah mun ji daɗin wannan al'amura na maganar a taimaka karnuka za su abin nan. To. Saboda gaskiya kasashe da dama dama an riga an ci gaba a Najeriya ce dai bata fara wannan abubuwan ba. Wato ita Najeriya ma sojojin suna amfani da karnukan cikin gari ne dai ba sa amfani da su amma mun samu labari a suna amfani da su a bayan gari yanzu ne a hafsoshin suke cewa a shigo da su koda cikin gari. Gaskiya ne to <clears throat> Allah ya ba Allah ya taimaka. Amin. Mun gode kwarai da gaske bari mu je shinkafi. Alo? Assalamu alaikum. Eh wa alaikum salam ina jin rediyo kusa da kai da Allah a rufe rediyon ko? Allah kashe mun rediyon nan. To ci gaba muna jin ka. Um, Usman Shinkafi Local Government Yan Babbaku. Hello. Hello. eh muna jin ka amma kana abin daga nesa okay ah, usman To Malam Usman daga Shinkafi sai a mana aikin gafara lokaci ya karato muna kara gode muku baki ɗinku da samun dama a bayyana ra'ayoyi kan wannan batu, gobe ma rana ce sai mun ji daga gare ku. ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe biyar saura minti takwas ga shirinmu na gaba wasanni a takaice A Najeriya ana nan ana shirin sanya wasu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke buga wasannin leg a kasuwar hannun jarin ƙasar nan da watan Oktoban wannan shekara. Shugaban hukumar wasannin leg leg ta Najeriya Shehu Dikko ya ce hukumar tana nan tana ƙoƙarin ganin tabbatar da yin haka ɗin ya zuwa lokacin da aka shata kuma hakan na da manufar ƙarfafa sha'anin ƙwallon ƙafa a ƙasar. Ƙungiyoyi takwas ne dai za a soma da su da suka hada da Rangers da Eyimba da Kano Pilas da El Kanemi da Wiki Tourist sai Gombe United da kuma Shooting Stars. Najeriya ta ɗaga sama zuwa matakin ta biyar a jadawalin mafifitan ƙasashe ta haujin kwallon kafa a nahiyar Afirka. Jadawalin mafifitan kasashe na hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA da aka fitar a yau Alhamis ya nuna Najeriya ta zala sama da ƙarin mataki ɗaya wanda ya sata ta koma ta arba'in a duniya. Jadawalin ya nuna cewa ƙasar Masar ce ta ɗaya a nahiyar Afirka, Senegal ta biyu, Kamaru ta uku yayin da Burkina Faso take saman Najeriya a matsayin ta hudu. a halin da ake ciki kuma kasar brazil ta koma turkin ta mai cabo inda ta koma ta daya a jadawalin mafifitan kasashe a fagen ta maula a duniya a jadawalin hukumar fifa na yau alhamis karon farko a cikin shekaru bakwai kasar argentina da ada take a sama a yanzu ta dawo ta biyu biyu bayan kashin da kasar bolivia ta bata a makon jiya da ci biyu da nema a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 kasar jamus ce ta uku a sabon jadawalin na duniya chile ta hudu yayin da kasar colombia take ta biyar A ƙasar Ingila kuma Chelsea ta karya lagon kocin Manchester City Pep Guardiola tare da ruguza tarihin da ya kafa na ba wata ƙungiya da ta taɓa doke shi sau biyu gida da waje a gasar League a tarihin zamansa na koci. Kwallaye biyu da Eden Hazard ya zura ne suka baiwa Chelsea ɗin nasara a kan City da ci biyu da ɗaya a wasannin mako na 31 na gasar Premier a jiya Laraba. wani nasara da ya ta kara kusanta chelsea da kofin gasar na bana yayin da kuma ta kasance karo na shida kenan da city din take shan kashi wanda kuma shine irin haka na farko ga kocin city din pep guardiola a rayuwarsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka rigimar rasha a gabashin ukraine da kuma mamayewar da ta yi wa yankin crimea suna kawo cikas ga kokarin da ake yi na nuna cewa kasashen da ke cikin nahiyar turai kasashe ne da kawunan suke haɗe masu morewa 'yanci kuma waɗanda ke zaune lami lafiya da junansu a cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson goyon bayan amurka da rundunar tsaron neto akan kasancewar ƙasar ukraine ƙasa mai cikakken 'yancin kanta na nan daram Ba mu amince ba kuma ba za mu taɓa amincewa da ƙoƙarin Rasha na canza kan iyakokin Ukraine ba a cewar Sakatare Tillerson a lokacin ziyarar da ya kai kwanan nan a shalkwata tsaron neto Ya kuma ce, Amurka na godiya ga Jamus da Faransa a kan ƙoƙarinsu na neman hanyoyin diflomasiyya na magance rikicin da ke faruwa a gabashin Ukraine a ƙarƙashin shirin da ake kira Normandy Format da Turanci. ya ce za mu ci gaba da goyon bayan ƙoƙarinsu na aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a birnin Minsk cikin sauri. Amma a yanzu dai, takunkuman da aka sanya wa Rasha na nan babu canji. Amurka na kira ga Rasha da ta yi amfani da ƙarfin ikonta a kan 'yan awaren gabashin Ukraine don magance tashin hankalin da ke faruwa a can, da kuma kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa, da ma musgunawar da ake yi wa wakilan ƙungiyar tsaro da haɗin gwiwar Turai da ake kira OSCE a takaici, sannan kuma Rasha ta ba su damar samun shiga wannan yankin. Sakatare tilastan ya kuma ce, Dole ne Rasha ta gane cewa babu wata hanyar samun ci gaba ta fannin siyasa a yarjejeniyar da aka cimma a birnin Minsk har sai an ga ci gaba ta fannin tsaro ya kan kama ba tare da wani canji ba. Bayan haka a cewar Mr. Tillerson, takunkuma masu nasaba da mamayar Crimea da aka sanya wa Rasha ba za su canza ba, har sai ta mai da yankin na Crimea da ta mamaye ga Ukraine. Haka kuma Amurka na ci gaba da yin kira ga Ukraine akan ita kuma ta ƙara ƙaimi wajen aiwatar da garan bawul a fannonin ƙasar daban-daban, ciki har da yaƙi da cin hanci da rashawa, da fifita yin adalci a fannin shari'ar ƙasar, da ƙarfafa tsarin bankuna, da ban tsarin tafiyar da ayyuka yadda ya kamata, da kuma mai da kamfanonin gwamnati hannun 'yan kasuwa. Duk da takalar da Rasha ke yi, Ukraine ta ƙudiri aniyar ƙarfafa dakaranta bisa tsarin rundunar NATO nan da shekarar 2020. Don goyon bayan wannan ƙoƙarin, Amurka ta ƙudiri aniyar ba da tallafi ta fannin tsaro na fiye da dala miliyan 600 cikin shekaru uku da suka gabata. Mr. Tillerson ya ce, Gaba ɗayanmu za mu ci gaba da marawa Ukraine baya yayin da take kare iyakokin ƙasarta. take bunƙasa tattalin arzikinta take kuma ci gaba da aiwatar da canje-canje a ƙasar. Kamar yadda shugaba Trump ya ce, kowace ƙasa tana da 'yancin tsara makomarta da kanta. Ya zama dole mu taimakawa al'ummar Ukraine ci gaba da morar wannan 'yancin. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Kasashen Siriya da Rasha sun sake musanta zarge-zargen cewa jiragen saman yakin Siriya sun kai hari da bama-bamai masu guba a kan wani gari da ke hannun 'yan tawaye a arewacin ƙasar, Yau Alhamis ne kuma 'yan ƙasar Gambia suke zaben wakilan majalisar dokoki na farko tun lokacin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar yaya jami ya sha kaye a zaben da aka yi a bara. ƙarshen shirin a daren nan sai kuma canza da asibahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin lafiyar uwar jiki ci gaban tattaunawa da aka fara makon jiya kan cutar sankarau. kamar na madadin juma'a da wacce ta tayani gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya malam shedrach da ya rika mata a nan ne sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya